A sanarwar da aka fitar a wannan mako, ofishin ministan cikin gidan Nijar ya bayyana shirin fara rajistar ƙananan makaman da ke hannun farar hula daga ranar 20 ga watan na Janairun 2023. Saboda haka ya zama wajibi mutanen da suka mallaki bindigogi da harsasai su gabatar da su a ofishin kamfanin Sonima domin su yi rajista wato markash, kamar yadda ƙungiyar sai ta umarci ƙasashen mambobinta. daraktan kula da sha'anin doka a ma'aikatar cikin gida malam zabai alhaji ibro ya mana karin bayani akan manufar wannan shiri markaji yadda kuka sa ake sama mota nimero matrikil haka ne markaji yake lamba ce ake nuhin a yi ma bindiga eh, ma'ana mutum ya kai bindiga shi ga yadda yarjejina da ta sai da yawo take ana sa logo shaida ta sai da yawo sa'an nan kamar ga abin da ya shahi horar hula ana sako na nijar shine na sa'an nan abin da ya shahi horar hula ana rubuta civil kamar sai ibe sai a rubuta mata wata lamba kamar wani wani immatriculation ne ayyukan rajistar waɗanda a watannin baya aka aiwatar da makamantansu ga wani rukuni na jami'an tsaro abu ne da a take aka ga fa'idarsa wannan markajin an yi magard republican Eh, ina kyautata zato an yi ma gendarmerie polis su ma suna nan gai kaɗan kaɗan suna su da an kai ba a ta ko ina ba an taɓa ganin unhwanin shi saboda bindigogin niger an taɓa sata su cikin yan hayaniya da ake samu da yan ta'adda an taɓa tsinta su a mali kuma aka maido a niger saboda akwai lamba ta cewa bindigogin niger ne shugaban jam'iyyar pnpd a kal intanikar alhassan wanda ke zaune a ɗaya daga cikin yankunan da bindiga ke zama wani makamin kare kai daga aika-aikar barayi da ta 'yan fashi yayi na'am da matakin na mahukunta saboda wannan zai ba da dama a san cikin yanki duka wane ne ke rike da bindiga Da zai inganta zaman lahiya cikin yankunan namu da an yi wata ɓanna in ma wani ne aka halbe a san ko suwa suka halbe shi duk wanda bai yi rijistan bindiga ta ba kenan za a ɗauke shi bandi ne ɗan ta'adda ne ko kuma terrorist ne kenan dole gwamnati za ta ɗauki hukunci gare shi kafin zuwan ranar soma ayyukan rajista ma'aikatar cikin gida na ci gaba da faɗakarwa game da mahimmancin samun haɗin kan al'umma yan ƙasa su tai su yi abin da ya rataya ga wuyansu wanda kaga kun bai son a sa ido akan bindiga to akwai tuhumar da ya kamata ɗaya biyu har uku mu da muke iya kan shi ko dai na ɗaya mutum ne mai niyya ya yi unhan da bindiga shi cikin wani aiki wanda ba na kwarai ba na ta'asa ko kuma mutum ne wanda yalla ya samu bindiga kuma ya saida ba cikin ka'ida ba in an ce a kirawo shi a taho a yi wani bincike bai so ko kuma mutum ne wanda bai so a yi ka'ida saboda misali bai so ya biya lahon ƙasa jamhuriyar Nijar da ke makwabtaka da kasashen da ke fama da rikita-rikita irin su Libya, Mali, Burkina Faso da wani bangare na Chadi da Najeriya na matsayin wani wurin da masu safarar makamai yake yada zango a kan hanyar su ta shigar da bindigogi a kowace daga cikin waɗannan ƙasashe. Sule Mummuni Barma, muyar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.